الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد عليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديا بوس تبتك الله سبحانه وتعالى da ya kaddara saduwarmu da ku a wannan yammaci na asabar shida kenan ga watan ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da wato yammaci na sha 11 kenan a ga watan biyar shekara na 1400 shekara na dubu biyu da goma sha 2019 miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ali imran idan za ku iya tunawa a karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar GRA e, muna cikin sura na uku ne idan ka faro kidayen kur'ani daga sama wato suratu ali imran a jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 132 a wannan sura mai albarka wanda yau za mu tashi a farkon aya na 133 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض Allah أعدت للمتقين الله ila سركي وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات wa أعدت mutaƙin wato ku yi gaggawa zuwa ga neman gafaran ubangijin wa sari’o ila magfiratin ku yi gaggawa zuwa ga neman gafaran ubangijin ku wa jannatin da kuma neman aljanna arduha wato ainihin wanda take aljannan nan fadinta arduha samawati wal ard wato fadinta ya kai fadin sammai da kassai iddat lil muttaqin an tanadar da ita ne ga waɗanda suke masu takawa so anan malami suka ce Allah bai ce asri'u ba sai ce sari'u ala sigatu mufa'ala wato siga ta mufa'ala a wurin larabci yana gwada waɗansu mutane guda biyu ne suke debating wato kowa na so ya riga dan uwan shi kaman muqatala kaman mukhasama kaman musara'a to haka ne wato ainihin an ce muqatala ana nufin wasu mutane suna fada musa'ara wasu mutane suna musara'a wasu mutane suna neman kowa ya kayar da dan uwansa to anan ne ake dauko musabaka wato kowa na so ya riga dan uwansa to shine ake cewa wato kalman sari'u wato ana nufin ku rige rige kuma yadda Allah ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wato akan wannan fage ake so masu tsere tsere su tsere tsere ba wai ku tsere tsere akan tara duniya ku tsere tsere akan duniya ku tsere tsere akan ainihin wato a wasu abubuwa waɗanda suke ba su da kimar da za ku iya ba da lokacinku wato domin su ba ku yi tsere tsere akan lahira wato wajen neman lahira ya zama kowa yana kokarin ya riga dan uwansa ne zuwa sahun farko a masallaci kowa na kokarin ya riga dan uwansa ne zuwa masallaci da wuri a ranar juma'a kowa na kokarin wato ainihin ya riga dan uwansa ne aikin alheri na sadaka na taimako na kaza amma ba wai kowa na kokarin ya riga ɗan uwansa sayan motar da ta fito ta zamani ko gina gidan da ya zama na zamani ko kaza da sauransu ba a'a da ake so ku yi tsere tsere a kansa shine wato neman gafara sari'u ila magfiratin to anan malamai suke cewa bayan sari'u da mu ga wani ayan yazo da sabiqu wato shi kuma duka dai kusan abu guda ɗaya ne wannan musara'a na gaggawa sabiqu shi ma kuma na neman gafara neman rige ne to sari'u ila magfiratin al magfira wato daga almigfar ne almigfar kuma shine hula da ake sa irin hulan kwano wato mutum ya sanya domin ya bashi kariya daga abin da zai cutar da shi to daga nan ne aka cira kalman wato almagfira to almagfira ma'ananta shine sitru zanbi wa tajawuz an wato alulluba zunubi sannan kuma wato a kauda kai ga barinsa kamar yadda mai sa hulan kwano zai rufe kayinsa sannan kuma yana so wato kan nan kada wani abin cutaswa ya same ta to lokacin da kai laifi laifin nan da kai idan Allah ya rufe laifin nan ba a gani ba a duniya to yanzu an yi sitru zan wato an rufe wannan laifin sannan kuma akwai zunubi da yake jiran ka wanda za ka je ka samu to sai kuma sai aka samu a tajawuz an Allah ya kau da kai ga barin wannan zunubin wato bai rubuta maka komai a kayinsa ba to wannan shine ka samu cikakken abin da ake kiran shi wato gafara to anan shi al-musara'atu ila al-maghfira wato gaggawa zuwa ga neman gafara yana faruwa ne da ɗayan abubuwa guda biyu imma mutum ya yi istighfari wato kana so a gafarta maka zunubinka ko kai ta istighfari kamar yadda Allah madaukakin sarki ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku rika neman gafaran ubangijin ku dan ubangiji ya kasance mai yawan gafara ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin al-Imam bukhari yana neman gafara a kowane rana sama da so ɗari wato annabi kowane rana yakan nemi gafara sama so ɗari a hadisin alimama abu dawuda sama da so saba'in to kenan mutum ya rika faɗan astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kenan asalin gafaran kansa ana buƙatar ka rika neman gafara wato da bakinka ko kuma bil amali salih wato mutum ya rika aikata aiki na kwarai domin akwai nau'ukan ayyuka da suke sa a rinka gafarta ƴan uwansu na zinubai wato kamar yadda annabi sun mai faɗa cikin hadisin al-Imam bukhari da Muslim wato annabi yake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir wato juma'a zuwa juma'a ka samu ka halarci sallan juma'a takan sa a kankare maka kurakuranka na tsakaninta da wancan juma'a haka ramadan zuwa ramadan wato suna kankare kurakuran da ake aikatawa tsakanin tsakaninsu an nisanci manyan laifuffuka a wani wuri Allah madaukakin sarki yake cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikira lizzakirin wato kyawawan ayyuka sukan tafiyar da ainihin munana lokacin da Allah yake siffanta ibadur rahman bayin Allah mai rahama sai ya ce ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin waɗanda sun ka tuba tuba mai kyau illa ba wa amana wa amila salihan sai wanda ya tuba tuba kyakkyawa ya yi aiki na kwarai to ma dama ya yi aikin kwarai wannan za a canja musu munanan ayyukansu su dawo kyawawa saboda haka kenan ana iya samun gafaran zunubi ne da ɗayan abubuwa guda biyu ko ka nemi gafaran ko kuma in ka yi laifi ka dawo ka aikata wani aiki mai kyau a bayan laifin da ka yi to sai ya kankare maka wato wannan mummuna din saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa ga neman gafara wato ainihin ga ubangijinku wa jannatin to abin da za ku nema na biyu shine aljanna domin idan an gafarta maka zunubinka amma ko ba a sa ka aljanna ba ai da sauran aiki an barka a filin wuri kana tangarere ne a filin kiyama haka har yanzu dai bukatar ka bata gama biya ba saboda haka dole ne ashe idan mutum ya tashi neman abu to abu biyu zai rika nema zawalil makruh wa husulil matlub wato kana neman abin da baka so ya kawu sai kuma ka samu kuma abin da kake nema ya tabbata idan yanzu ka zo wato ainihin ana neman ana neman wato a saka a cikin fitina ko a cikin damuwa ka roki Allah ya yaye maka sai ya yaye maka amma kuma sai baka samu wani abin da kuma zai maye wannan gurbin ba to ƙarshe kuma fitinan ai zaka iya komawa ciki kamar misalin yanzu ne mutanen Najeriya misali su ce suna neman Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato gyara musu tattalin arzikin ƙasansu to kuma sai Allah ya gyara musu amma kuma ba su nemi arzikin ƙasan shi ya musu amfani ba to ƙarshe za a sake komawa 'yar gidan jiya saboda haka kenan ashe abinda kake tsoro ya kamata ka nemi kawuwarsa sannan abinda da zai maka amfani kuma ka nemi ya zo maka domin idan har abin zai yi amfanin nan baka samo shi ba to har ila yau kuma abinda kake tsoro kuma zai iya yiwa ya sake dawowa idan ana ganin waɗansu abuwa na fitintunu aka nemi kawuwarsu sai kuma a nemi zaman lafiya sai kuma a nemi samuwar arziki wato wannan shi ne abin da zai ƙara tafiyar da wato wannan fitina ne ce wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannati wato ku nemi kuma wata aljanna ita wannan aljannan wato arduha as-samawati wal ard fadinta fadin sama ne da ƙasa a wani wuri an ce arduha ka ardi samawati wal ardu wato fadinta kaman fadin sammai da kasai wato can an zo da harafin tashbihi nan an share harfu tashbih to anan malaman balaga sukan ce idan an ambaci wato kafu tashbih aka cire wajihu al-mushabbah kamar yadda muka sani kowane tashbihi a normal ɗinsa ya kamata ya zama yana ɗauke da rukunan nan guda hudu al-mushabbahu al-mushabbahu bihi adatu tashbih wa wajhu shaba wato sai ya kunshi abubuwa guda hudu to amma wani tashbihin yakan zo a cire wani abu misali akwai tashbihin da zai zo a cire wajhu shaba akwai tashbihin da zai zo a cire ainihin wato adatu tashbih to a wanda aka cire wajhu shaba aka cire adatu tashbih wato suna kiransa balig wato tafsir wato tashbihi wanda ya kai makura wajen balaga amma wanda aka cire wajen tashbih amma aka bar kafu tashbih wannan kuma ana kiran shi al-mu'akkad wato idan nace fulanun kal bahri wato nace wane kaman kogi ne filata a wajen kyauta kaga na zo da cikakken tashbihi dan na ambaci mushabbahu shi wane kenan nace muhammad kal bahri fil ata'i nace muhammadu kaman kogi ne a wajen kyauta ko nace musa kal asadi fi shaja'a wato nace musa kaman zaki ne a wajen jarinta to tashbihi ta gama cika to idan nazo nace musa kal asadi sai nayi shiru nace Musa kaman zaki ne na yi shiru ban faɗi a inda ya yi kama da zaki ba ban ce a wurin ƙarfi ba ban ce a wajen jarinta ba kaga nan na, na ambaci harafin tashbihi amma ban ambaci wajen hushabahi ba to amma idan na cire harafin tashbihi nace Musa asadun nace Musa zaki ne kaga ban ce kaman zaki ba sai na kawai shi zaki ne fi shaja'ati a wajen jarinta to wannan tashbihi na karfafa shi na mai da shi muakkad to idan na cire wurin da suka yi kama din na cire ada ya zama balik wato nan kawai sai aka ce wa jannatin da aljanna Ardu as-samawati wal ard wato ba ce kaman fadin aljannan kaman fadin sama da kasa ba sai aka cire harafin kama din ba sai aka ce kawai fadinta fadin sama ne da ƙasa wannan ya fi kaiwa makura ina fata kun gane to saboda haka anan ana so a ce mana aljanna fadinta duk fadin kasan nan da ka gani da faɗin saman nan to aljanna faɗinta ya kai haka sai ya sa kowa zai samu yalwataccen gida da yake bukata a aljanna da a baka gida wato tsayinsa da fadinsa kamar daga nan ka tafi garin Jos duk wannan gidanka ne to sai yasa ka ji a gidan aljanna ana yawan ambatan lambuna lambu ina ruwaye kaza kaza kaza to in ba fadin gidan ya kai irin haka ba ba zai yiwu a samu waɗannan a cikin aljanna to aljanna akwai lambuna daban-daban wato dukkan ɗan itace da ka sani wanda ɗan adam yake nema to zai samu a gidan aljanna fihi ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a gidan aljanna akwai abin da ido ma bai taba gani ba wato da idan ka baka taba gani ba dukkan lakallanka yanzu da kake ta kallo ka kalli kaza ka kalli talabijin ka kalli waya ka kalli ina duk kana ta ganin duniya ko to akwai abin da an je aljanna kana ganin sa zaka zama ba kauye in kai wasa sai yawu ya zubo a bakin ka saboda tsaban kauyenci zaka zauna da hanci da baki da ido duk kana ta kallon sa saboda baka ma san meye wannan abun ba sai an ma bayani an ce maka wannan shine abu kaza fihi ma la ainun ra'an wala uzunun sami'at kunne ma bai taba jin labarin sa labarin amma baka taba jin wala khatara ala kalbi bashar kai zuciyar mutum bai taba tuna za a samu irin wannan abin to a aljanna akwai shi kuma irin waɗannan abin a aljanna su ne abin da ma za a fara taranka da shi wato su abu na farko farko ba wai irin an kure din nan bane su ne abin da daga zuwa za a ce to fara da wannan haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana illal ladina qalu wato innal ladina qalu rabbuna Allah summa تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ألا مدوك كين سركية إن الذين قالوا ربنا الله وأن suka ce Ubangijinmu الله ne Allah, suka bauta sun mastakamu suka tsaya akan haka har suka mutu ma Allah kaɗai suke bautawa ba su bautawa ba kowa to idan sun zo mutuwa ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rinka saukowa saboda wannan mutumin kirkin zai mutu za su zo su yi layi iya ganin ka sun sa fararen kaya saboda haka shi mai mutuwan kuna ta kuka kuna ta damuwa shi kuma yana ta jin daɗi yana munna domin ya ga waɗansu halittu kyawawa a cikin fararen kaya sun zo da likafaninsu suna riƙe wani sun zo ta wurin kansa wasu ta wurin kafansa suna ta ce masa suna rarrashinsa suna cewa a hankali za a ɗan cire makaran kaka damu kaka ɗaga hankali suna ta masa kewa har za su zare masa wannan ran nasa wato su fitar da ita su sa ta a cikin likafani suna ce Allah ta kafu suna ta masa taɗi suna ce kaka ji tsoro kaka damu zaka tafi wajen masoyin ka ne shine ubangiji zaka tafi wajen ka ne Allah ta kafu kaka ji tsoro inda za mu kai ka wuri ne da ya fi nan aminci yanzu a nan gidan duniya ta iya yiwuwa ka tashi ma ba ka da kuɗin cefa ne ta iya yiwuwa wani ɗan kidnapping ma ya kama ka ana ta ciniki yadda za a je a karɓo ka to can ba wanda ya isa ya tsare ka idan ka isa filin kiyama kana da cikakken dama saboda kai mutumin kirki ne za ka wata ya'yan da ka ga dama Allah ta kafu wala ta hazanu yana ce suna ce kuma kakkai bakin ciki karka damu abinda ka bari a nan gidan duniya ko na 'ya'ya ne ko na zuriya duk ubangiji zai kula maka da shi saboda aikin da kai na kirki ba za a bar abin da ka bari a duniya ya tozarta ba Allah ya san abin da kai saboda haka zai kiyaye maka duk abin da kake ganin damuwa ne saboda haka inda za ka je ba tsoro inda ka bari ba damuwa to me damuwanka baka da damuwa Allah ta kafu wala tahzanu sai kuma suna cewa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun suna cewa to mun zo maka da albishir kai fa kana da gida aljanna bari ma ka danganta kana zaune a wurin sai a dan bude wani wuri sai ka hango ce kaga wancan farin gidan ai gidanka kenan sai ka ga gida mala iya ganinka ga gwalagwalai ga zinare ga kaza kaman ka kaman ka ce Allah ni jama'a sai an juman ku na shiga sai ka kaman ka tashi ka tafi ana ta kuka ana ce wani zai mutu wani kai kuwa kana ta cewa da Allah ku rabu da ni wannan damuwa yanzu ma ko karyawa ban yi ba ko ma kaza ban yi ga can gida nan ana ta gwada mun ga wasu manya manyan ayaba katta katta ina ganin su wanda ina ci ɗaya ma na kwana uku ban sake cin abinci ba ana ta gwada maka kayan gidan aljanna iri daban-daban ta iya yiwuwa ma matanka aljanna tana ta kiranka tana cewa mai gida ƙara ina jiran an shirya maka komai da komai kaga nan kana ta fama alama dama jiya da dare kun bata da matan ma a gida kowa ɗakinsa daban ya kwana to wacce tana ta ce maka bismillah gashi komai an sha an shirya maka inna an sha ana hunna in sha a faji alnahunna abkaran urban atraba li ashabil yamin wato matattakin gidan aljanna to wannan Allah madaukakin sarki ya ce idan ana wannan lokaci waɗannan mala'iku sun zo sun ainihin wato shirya sun gwada maka ba har gidanka ainihin wato a cikin gidan aljanna suna gwada maka to ana ce maka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu suna ce da kai na hannu auliya'ukum fil hayatid duniya ai mu mure dama mutanen ku tun a duniya ma mu ne Allah ya dora mana nauyin mu kiyaye ku mu kare ku duk inda kake tafiya ai muna tare da kai duk wani abin da kan zo maka na cutarwa mu muke tsare shi kafin ma ya iso wannan dinka suna ta maka tadi nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum za ce maka to zaka yanzu fa zaka isa kiyama ne idan ka je kiyama kuma duk abin da ranka yake so to za a baka shi wa lakum fiha ma tad'un kai a aljanna akwai abin da kuka riya wanda ba ku taɓa ganin yayiyu ba wato a ranku ku ce to wai yanzu da a iya yin tuwon hanta sai a ce muku gashi nan kaga tuwo dai a ce na hanta ne an daddaka hanta an yi sa zallaki za ka rinka ci sai a ce ga tuwon hanta in ka ce za a iya yin abu kaza a ce gashi nan walakum fiya ma tad'un duk abin da kariya kawai cewa to da a iya samun kaza a ce gashi kusa da kai za a iya samun kaza sai a ce gashi sai Allah ya ce nuzulan shi irin wannan ɗan na taron bako ne wato na ba ta kun gane duk abin da kariya din nan kana ganin wani babban abu ne ya za a same shi sai a ce maka gashi nan amma nuzulan wannan dan a tarbu bako ne min gafurin rahim daga wajen Allah mai yawan gafara mai jin kai saboda haka wannan aljanna da Allah madaukakin sarki yake faɗanta faɗinta ya kai fadin samai da kasa to dai iya yiwa ka ce to yanzu in dai faɗin aljannan nan ya kai faɗin samai da kasai to ita kuma saman ina take ita kuma ƙasan ina za a saka ta in an je wannan wurin to sai malamai suke cewa abinda ake so ka gane ita aljannan nan da kake gani ita dai yanzu tana saman samai ne al'arshin ubangiji shine ya mata rumfa wato shine asalin suquf nata wato kamar rufinta kamar yadda wuta tana asfalus safilina can kasan kasa na bakwai saboda haka su da ka gansu ba su sama kuma su ba su ƙasa to dama wancan ayan ta zo maka da kaf na tashbihi tana kwatanta maka faɗin su ne faɗin su daidai yake da faɗin ƙasa da kuma faɗin sama saboda haka aljanna a can saman sama na bakwai ba ta cikin sammai amma faɗin ta ya kai faɗin waɗannan sammai sannan wuta kuma tana ƙasan ƙasa na bakwai ba ta cikin ƙasai amma faɗin ta kuma ya kai me ya kai faɗin waɗannan sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sa'altumullaha aljanna فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها أرش الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم yace in za ku roƙi Allah aljanna ku rinka ce ya ba ku firdausi domin ita ce maɗaukakiyar aljanna ita ce mafi dacewan aljanna duk wani ruwa na gidan aljanna daga cikinta yake ɓuɓɓugowa yace domin ita ce aljannan da al'arshin Allah ne ya mata rimfa. saboda haka ita ce aljannan da al'arshin Allah ya mata rumfa to kaga kenan ashe ita aljannan tana can saman saman sammai guda bakwai ne saboda haka ba ta cikin waɗannan sammai saboda haka kenan dai wannan abin da yake yin noni da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar da waɗannan aljannan ga girman su ga faɗin su kaman ainihin wato sammai da ƙasai wani ba hude kaman yadda Tariq ibn Shihab a yake faɗa ce wani yahubba yahuda ya zo wajen sayyidina umar yana tambayan shi game da aljanna ya ce to ai a littafin ku an ce aljanna ardu has samawati wal ard fadinta ya kai fadin sammai da kasai fa ainan naru to ita wuta kuma ina take tunda aljanna faɗinta kaman sammai da kasai ne ko kuma fadinta fadin sammai da kasai ne sai sayyidina umar ya ce da su to barin tambaye ka ara'aytum idza ja'a an-nahar aina al-layl ina tambayan ka idan yini ya zo shi dare ina yake a ina dare yake za ja al-lailu aina an-nahar in kuma dare ya zo shi kuma yini yana ina ne wannan ba yahude sai kasa bashi amsa sai yake ce masa wannan bayani da Allah madaukakin sarki yayi maka na cewa sammai da ƙasai faɗin aljanna ya kai kaman waɗannan so ai ba wai sama da ƙasa sune iya halittar Allah ba a ba su bane kaɗai. ba su ne iya abin da Allah ya halitta ba wannan saman da kake gani ko wannan ƙasan da kake gani kuma ba wai cewa yanzu su sama da ƙasa wato su ne suka cika ko ina na Allah ta yadda ba inda da a saka wani abu ba a'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard mun je kursiyun Allah ma kawai ta fi sama da ƙasa to ita tana ina ne tana inda Allah ya ga dama to ballantana kuma al'arshinsa saboda haka a a wurin Allah akwai wurare da dama wanda ba wannan saman ba kuma wannan ba wannan ƙasan ba wannan saman da kasan da kake ganin an je kiyama su gaba ɗaya ma canja su za a yi sabbi za a kawo yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al Allah ya ce ranar da zamu canza waɗannan saman gaba ɗaya da ƙasan sabbi fil za a yi yawma natwi as-samaa ka tayyi as-sijli lil-kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa adan alaina inna kunna fa'ilin Allah ya ce saman nan naɗe shi za a yi kamar yadda ake nada taburma yanda ake naɗa tabarma haka Allah dai sa a nannade su a nade a nade a nade ya zama babu komai direct kawai in idan ka zai iya kallon sama na bakwai haka zaka kalle shi domin a ranar ruwan mala'iku za a yi kowace sama za a ɓare ta ne mala'ikun cikin ta su rinka saukowa gaba daya wato ainihin waje a rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yau ma'izin bi jahannam wutar jahannama kuma ka za a kamo ta to ita ma kasan za a canja ta ga baki ɗaya. ya zama babu fili ai babu babu tudu babu gangare babu gida babu bishiya fili ne fallau iya ganinka saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa jannatin arduha samawati wal ard wannan aljanna uiddat lil muttaqin wato an tanadar da ita ne ga waɗanda suke masu takawa wato waɗanda suka kasance suna ainihin wato kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wato su ne aka tanadar musu da wannan aljanna to kaman ka tambayi Allah subhanahu ta'ala yanzu dai masu takawa magana ne a dunkule su waye kenan tunda masu takawan nan wato ya kamata ya zama suna da siffofi to saboda ka shine za a fara baka siffofin su domin ka gano su dan kai ma kai kokari ka tsoma kanka a ciki saboda abin da aka ce an tanadar musu nan kai ma ka samu rabanka me Allah ya ce alladhina السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله مدوكين سركي ce wallazina yunfiquna wato su waɗannan 'yan aljanna wanda aka tanadar musu aljanna ko su waɗannan almuttaquna sune allazina yunfiquna fis sarai wad darra su ne waɗanda suke ciyarwa a cikin halin yalwa da kuma halin talauci ko a cikin halin lafiya da kuma cikin halin rashin lafiya wato su dai a har kullum yana daga cikin sifansu cikin jin daɗi ko rashin jin daɗi cikin yalwa ko rashin yalwa sukan ba da abin da ya samu allazina yunfiquna fis sarra suna bayarwa wato a lokacin da suke cikin yalwa ra ko a lokacin da suke cikin takuri wato sukan bayar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wato na ciyaswa ko na taimako to al malamai sun ce wato ana nufin infaki ta dukkan fuskokinsa domin Allah maɗaukakin sarki da aka da yayi tambaya ko kuma mutane suka yi tambaya mai za su rinka ciyarwa yas'alunaka kama za yi wal ma min khairin falil walidain wal aqrabin wato suna tambayan ka me da su rinka ciyarwa sai Allah ce ku ciyar da dukkan alheri saboda haka shi ciyarwa na da ma'ana guda biyu akwai ma'ana na zahiri akwai kuma ma'ana na batsini ko ka ce wato ma'ana wanda yake na fili da kuma ma'ana wanda yake wato a ma'anance ne shi ba ciyarwa ne wanda zaka dauki abinci ka ba ma mutum ba amma hanyar da zaka yi mishi kaman ka masa hanyar ya ci abinci ne to duk wannan shi ma ana daukan shi a babun ciyarwa mutumin da zaka sama masa aikin da dai wannan ka sama masa wato ka ciyar da shi abinci ne ina fata an gane amma ai ba ba sayan abincin ka bashi ba amma ka mishi hanyar da zai rinka cin abinci to duk ya shiga cikin wannan mutumin da yake cikin wani takuri wato ka je kai kokari ka fitar da shi saboda wani bashin da yake kansa an takura masa ko har ya sa an kama shi ma an kulle shi saboda haka sai ka je ka biya wannan bashin wannan kaman ka ciyar da shi ne mutumin da aka tsare shi saboda wani kuskure da ya aikata ka je ka sa aka fitar da shi wannan ka ciyar da shi ne a wani ma'ana saboda haka abin da ake nufi da ciyaswa dukkan wani hanya na alheri yasaluna kama za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin saboda haka an ce alkhairi kawai duk wani abin da zaka yi ma dan adam na alheri to wannan ya shiga cikin babin wato ciyarwa shine allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra wanda suke ciyarwa a halin yalwa ko a halin talauci ko suke ciyarwa wato ainihin a halin lafiya ko a halin rashin lafiya sannan Allah madaukakin sarki ya gwada mana cewa shi ciyaswa bai da wani lokaci wato zaka ciyar a duk lokacin da ka samu ainihin dama alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya wato masu ciyar da dukiyarsu da daddare ko da rana da a fili ko a ɓoye duk wanda ka yi a babin alheri Allah maɗaukakin sarki zai karɓa kuma zai yi maka tukuici saboda haka duk lokacin da ake da bukata to ka ba da abin da ake da bukata a lokacin da daddare ne matar wani ne da ta aihu aka zo ana neman mota sai ka bayar wannan ka kayi infaki kayi ciyarwa to kaga wannan ka samu da daddare ne aka zo aka tashe ka sai ka tashi ka fito da mota sai ka ɗibe su to wannan kayi ciyarwa amma na aikin alheri saboda haka wannan ya zama billaili ko da nahar da rana kuma sirran a fili wa ala a ɓoye wa alaniyatan ko a fili duk in ka bayar a fili ma babu damuwa ka fito kofar gida ka tara abinci ka ce mutane su layi kana raba musu wannan daidai ne ba wani laifi a cikin haka domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wajen ciyarwa in tubudu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum bihi Allah wato ko kuma in tubudu an in tubudu mene khairan aw tukfuhu wato ko ku bayyanar da alheri ko ku boye shi a wani wuri yace in kun bayyanar fa ni'im mahi wa in tukfuha fa huwa khairul lakum in kun boye kuma shi ma alheri ne gare ku Allah ce idan kuka bayyanar da ciyaswanku Allah ce ma dalla da yin haka domin shi bayyanarwan akwai koyarwa akwai ba da darasi ma sauran jama'a wani in ya zo wucewa ya ga mutane an tanu menene ake ana ta ai wane ne yake ta sadakan kaza ce a to masha Allah shi ma gobe in ya je ce shi ma bari ya je yayi kaga ka koya masa darasi to saboda haka kenan ko a yi shi a fili ko a yi shi a boye Allah madaukakin sarki ya ce duka wannan wato abu ne wanda ake nema to anan zaka ce daga hanyar shiga aljanna ne me yasa ba a kawo sallah ba sai aka fara da ciyarwa eh an fara da ciyarwa ne saboda abin da aka faɗa a baya ya ayyu allazina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa ka ku ci riba to shi kishiyar riba kaga riba ai zalunci wato shi kaman kwace ma mutum abin da yake da shi ne ka taimake shi ne amma kuma taimakon ƙarya ka zo ka bashi bashi na naira dubu hamsin wata yace zai biya ka watan nan bai samu kuɗin ba ya kace ishirin ya ƙaru wani wata ya zo kuɗin aka sake samun matsala kace wani dubu ishirin ya karu kafin a je wata uku abin da ya karɓa ɗin nan kuma kuɗin ya sake dawowa kan haka kaga wannan ya zama riba wato mai muni a da'afan mudha'afa kana ta riɓanyi abin da ya karɓa a wurinka idan aka bar wannan kuɗin ya shekara to karshe sai ya zo ya biya riɓi riɓin abin da ya karɓa to kaga wannan taimakon ka yi ko zaluntan ka yayi wannan zalunci ne to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya fara da ciyarwa na taimako domin wato ya kishiyanci wancan abin da ya faɗa na riba din nan na cin kuɗaɗen mutane ba gaira ba dalili sai Allah ya ce wato ainihin ku ciyar domin Allah ya ce wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma ataitum min riba dukkan abin da kuka bayar na riba ko kuka karba na riba liyarbuwa fi amwalin nas domin ya rika karuwa cikin dukiyar mutane bala yarbu inda Allah ba zai karu a wurin Allah duk abin da mutum zai rinka karba na riba a wurin Allah ba zai zama mai tasiri ba haka zai rinka tafiya a banza domin ba zai samu albarka a cikin sa duk abin da zaka rika tarawa inda dai na riba ne to ba albarka a cikin sa haka zaka yi ta fama da shi shi dai rike ka ne a daidai lokacin da kake da zaran ka rabu da hanyar wani samu to shi wannan ba za ka taba ganin tasirinsa ba kuma ba za ka ga amfanin sai dai ya zama kullum a cikin aikin kake yi ana samowa to shi ne zai rinka rike ka ka ci ka sha da sauransu duk ran da aka baka daga kai sai shi ne to da ka dauka ma baka da kuɗi ana kyale ka yanzu wani abu ba ya shigowa sai shi to ba za ka ga albarkansa ba domin dama ba yi da wani albarka kawai saboda wanda yake shigowa yau da gobe ne yasa kake ganin wannan din kamar na da amfani daga ranan da ya zama ba wani abin da ke shigowa sai shi to daga ranan zaka ga cewa ashe wannan kudin kudin banza ne kudin shirme ne kudi ne da bai da amfani saboda haka Allah ya ce duk abin da aka baku shi na riba to a wurin Allah ba zai rinka karuwa ba yana nan a inda yake amma wa ma ataitum min zakatin wato turiduna wajha Allah abinda kuka bayar na sadaka wanda kuke neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala fa ula'ika humul mud'ifun irin wannan shine ake rubanya muku dukiyan kuma a rubanya muku ladan domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wato ainihin cikin hadisi yake cewa salasun oksimu alaihin abu guda uku wallahi zan iya rantse muku akan su haddisi sa'uhaddithukum hadisan fahfazu zan gaya muku wani hadisi ku kiyaye abu guda uku ina muku rantsuwa a kansu. ma kasa malun min sadaka babu wani dukiyan da zai taba waya dan ana sadaka da shi babu shi wannan rantsuwa annabi yayi ma kasa malun min sadaka wallahi kudin da ake sadaka da shi ba zai taba raguwa ba saboda ana yin sadaka da shi wa ma da Allahu bi 'abdin 'afwin illa izza mutumin da duk yake yafiya babu abin da zai same shi sai karin ɗaukaka tun mutumin da yake yafiya to wannan Allah ya rinka daukaka shi kenan ya rinka daukaka shi kenan wa man tawada alillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kansa saboda Allah to sai Allah ya ɗaukaka shi wayin abubuwa guda uku annabi rantsuwa yi akan sa so uku yace wa uhaddithukum hadisan fahfasu salasun uqsimu alaihin wato abu guda uku ina muku rantsuwa akan su ma na kasa malun min sadaka babu wani dukiyan da ya taba raguwa saboda ana sadaka da shi saboda haka Allah madaukakin sarki yace alladhina yunfiquna fis sarra'i wadarra gaba na farko ke na biyu wal kazimin al ghaiza waɗanda suke masu haɗiye fushi masu ya fushi wato idan aka musu abin da bai dace ba sukan yi haƙuri sukan haɗiye ya ne haɗiye fushi shine mutum ya zama yana da iko wato akan abin da zai iya yi na rama abin da aka masa amma ya danne kamar yadda annabi ya ce laisa shadidu bisura nama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al ba shi ne mai karfi ba mai kada mutane duk lokacin da aka yi fada ya daga mutum ya buga shi ya ce a'a ai mai karfi ne wanda ke iya danna zuciyarsa a lokacin da ta yi fushi wato wannan shi ne asalin kakkarfa saboda yana da control kan zuciyarsa saboda ita zuciya ita take juya mutum to in har mutum ya zama na iya juya ta to ya zama cikakken mai karfi amma idan ya bari sai yadda ta sa shi yake yi to shikenan ba da karfi zuciyarsa ma ta fi karfinsa to amma idan yana iya control din zuciyarsa ya gama yin fushi ya tuna cewa Allah ya ce wal kazimin al gaiza sai ya haɗe kawai ya dawo kaman ma ba shi bai koma jantin to kaga wannan shine mutumin da ake kiransa asalin mai haɗe fushi kamar yadda ya faru da sayyidina Umar lokacin da yake khalifanci wata rana yayi baki yayi kon wani sarki ya zo zuwa gare shi sai ya kira wata kuyangarsa yace a kawo abinci gashi yayi ba da ta je ta dauko abinci kawai ta dauko ba murfi na rufewa kawai ta zo da abinci ba murfi yana gani sai hankalinsa ya tashi ya fara mata tsawa tun daga can kafin ta iso ke ba ki da hankali ne zaki dauko abinci ba murfi to sai ta razana da ta razana kawai sai kamance ya shi kenan sai abincin ma ya zuba zuban faduwan da kamanta na harde wannan faduwan abincin kawai ta zuba a jikin Umar da Umar ya kai damka wato zai kamo ta kenan sai ta karanta mishi wannan ayan alladhina yunfiquna fis sarra'i waddarra'i wal kazimin al ghaiza sai mai da hannunsa tana cewa tana karanto mai haɗe fushi sai mai da hannunsa shikenan sai shiru yace to ki tattara ki mai wal afina anin nasi masu yafiya wa mutane yace ki dauka ki tafi na yafe miki ba abin da dani sai ta karasa ta ce wallahu yuhibbul musinina Allah na san masu kyautata ce to je ki ma na yan taki duka ma an kare gaba daya kaga yanzu ya kamata yanzu a mata punishment ne mata kunna a ladabtar da ita to an yafe mata to karshe ma amma yanta ta ma baki daya to haka ne sayyidina Umar waqafan ne lil Qur'an wato shi ya shahara da tsayuwa akan abin da Qur'ani ya ce da zaran Qur'ani ya ce kaza to za ka taba ganin ya tsallake bare yadda al-Imam An-Nawawi ya kawo cikin littafin shi Riyadus Salihin wata rana ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallama dan uwan shi daga ƙauye ya zo ya ce masa da Allah ka taimake ni ina so in ga khalifa kuma shi bai gaya masa me zai je ya gaya ma khalifa ba ya ce ku ne yan gari kamar hanya ana zuwa ganin khalifa ni ban san yadda ya ce to ba damuwa shikenan bayan an je fada ya je ya samu sayyidina Umar ya ce masa to ina da dan uwa da yake so ya ganka ya ce to babu damuwa ya zo mana shikenan sai suka zo suna zuwa kawai sai ya tashi gaban Umar maimako ya ce masa ya kai sarkin mu'minai sai ya ce masa ya kai Umar ka ji tsoron Allah ya kai Umar ka ji tsoron Allah Allah ya ba ku dama ya ba ku mulki kaza kaza kun zo kun riƙe a gari mu kun bar mu a can kauye muna shan wahala ya fara gaggaya ma sayyidina Umar magana shi kuma Umar bai jira ma wani bafaji ya kamo shi ba kawai sai ya tashi yayyo kansa to shine sai wannan bawan Allah sai ya karanto masa khuzil afwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahilin karki gwame rangwame sai umar ya tsaya ana karanta mishi huzul afwa karki gwame rangwame da ya yi fushi ya taso sai ya ce masa huzul afwa sai sai na umar ya tsaya wa amru bil urfi kai umarni da kyakkyawa wa a'rid anil jahilin kamar ka kauda kai ga barin jahilai sai sayyidina umar kawai sai koma sai ya zauna sai sahabin yace saboda umar na tsayuwa akan aya sai shi da kan zai ce wannan na cikin jahilai wallahi da na san haka yake da ban kawo shi wurinka ba kai hakuri mutumin kauye ne ba ba dan gari bane shikenan sai Umar ya rabu da shi saboda haka ala ayyati halin wannan yana yin nuni da cewa ana buƙatar mu zama masu haɗe fushi wato in ka fushi ka yi ƙoƙari ka fi ƙarfin wato wannan fushi na ka sai sa wani mutum ya zo da annabi na tambayin sai masa wasiya sai annabi na ce la ta gadab kaka rika fushi mutumin nan ya sake dawa yana cewa ausu ne ya ce la tagdab ka ka rika yin fushi kawai duk abin da ba za ka yi fushi ba to za ka yi nasara a kansa inda dai za ka yi haƙuri inda ka yi juriya wannan mutumin da ya je zauna ya nazari ya ce sai na fahimci wato fushi ya tara dukkan sharri gaba ɗaya duk wani sharri to fushi ya tara shi saboda ka ta hanyar fushi za a iya yi maka komai za a iya fusata ka a yi nasara a kanka za a iya fusata ka a yi galaba a kanka za a iya fusata ka a sa ka aikata wani abu kaza sai dai da iya duk hanyar da za a yi a fusata kan aka ga ka shiga fushi to za a iya yi maka duk abin da za a yi amfani da shi za a iya fusata ka dan a ji ka faɗi wani magana wanda maganan da zai ɗaure ka wanda in ba a cikin fushi ba za ka faɗe shi ba to saboda ka fushi da kake ganin sa babban abu ne kuma fushi ta hanyar fushi za a iya amfani da fusata ka a ta fusata ka a sa ma wani ciwo har ciwo zai iya kama ka saboda fushi dan ya zama kullun ranka bace yake shikenan sai zuciyarka ya kama bugawa sai ka samu ciwon zuciya ko ka samu hypertension ko ka samu kaza duk wannan fushi ne duk yana da ai kakka yadda ka zama mai fushi kawai kullum ka mai dariya ne ka mai murmushi ne in an bata maka rai ma ka manta ma da an bata maka rai to zaka ga zaka yi lasting zaka ga cututtuka irin waɗannan waɗanda suke suke kama zukatan mutane ko makamancin haka kai ba za ka same su ba saboda baka zama a cikin fushi kullum ka a cikin dariya kake ko a cikin murmushi kake ko a fuskanka a sake yake kowa ya zo maka da yaya mutum yake da kaza da kaza ba zai ga wani bacin ranka wato na a zo a gani ba amma idan kana yawan zama cikin fushi kana cikin damuwa kana kaza wa'annan idza raka eh, al in wa'annan damuwoyi suka harhadu suka harhadu sai su haifar maka da wani ciwo ainihin wato a cikin jikinka saboda ka annabi ya ce ku bar yawan fushi wal kazimin al-ghayb wa'anda suke masu haɗe fushi wal afina anin nasi masu afuwa ma mutane wani an ce al'afu shine tarkul mu'akhazati ala zambi ma al'kudura wato mutum ya zama ba za ka kama wani da laifi ba alhalin kana da ikon ka kama shi da laifi shine afuwa idan ba ka da ikon kama mutum da laifi ka ce ka yi afuwa wani ba a ɗaukan shi afuwa mun sha faɗa idan wani ya mare ka ta baya ka juyo da fushi da ka buge shi sai ka gan shi ya yi ka biyu sai kace ba dan Allah ya ce wal afina anin nasi ba sai ya ce a ƙarya kake wannan ka fahimci kawai in ka buge shi ne dukan da zai maka kuma ya fi na da wanda ya to amma wanda kake da iko zaka iya masa dukan ya sai ya ce dan Allah ka hakuri ya kace to wallahi ba dan ka ce dan Allah ba wallahi da ka ga yanda nayi da kai to wannan shine ake kiran shi afwa in tubdu khairan aw tukfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana ghafuran ah, qadira wato Allah madaukakin sarki ya ce in kun bayyanar da alheri ko kuka boye shi aw ta'afu an su'in ko kuka yi afuwa akan wani mummunan abu da aka muku wanda kuna da iko kuna da iko sai sa ayan da ta tashi karkarewa sai ta kare da wannan ishara fa inna Allah kana afuwan qadira Allah mai afuwa ne amma fa yana da iko da ya kama ka saboda haka ka gane cewa afuwan da zai yi tasiri a baka lada shine afwan da kana da iko amma kuma kai yafiya amma wanda baka da iko kawai yafi karfin ka ne bayan da ka iya to saboda haka Allah madaukakin sarki yace wallahu hibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa aya na gaba wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum hmm. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله كن سركية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا لذنوبهم wato su ne waɗanda suke a fa'alu fahishatan in sun aikata wani alfasha aw zalamu fi ko ko suka zalunci kawukansu zakarullah sai su tuna da Allah fastaghfiru li zunubihim su nemi gafaran ainihin zunubansu walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abin da suke aikatawa wa hum ya'lamuna alhalin sun san wannan abin ba yi da kyau lalle yana daga cikin sifan mutanen kwarai idza fa'alu fahishatan idan an ce alfawahish wato jam'i ne na fahisha fahisha kuma shine kullu ma tanaha min alqubh dukkan abin da ya kai makura wajen muni kaman zina fa alfashani wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaman luwadi alfashani atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min ah, min alalamin kaman auren matan babanka alfashani ko wala tankihu ma nakaha a ba آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة wasa a سبيلا to duk abin da in ka aikata shi za a ga muninsa za a ga bakinsa wani abin ya zama alfasha to idan suka aikata alfasha wato suka aikata irin wannan auzalamu anfusahum ko suka zalunci kawukansu to yaya za a yi mutum ya zalunci kansa zaluntan kai shine mutum ya je ya aikata abin da Allah madaukakin sarki baya so saboda wannan laifin zunubin ai zai dawo domin in ya je ya aikata an tashi punishment ma za a yi makan mashi za a yi kaga wani ya zalunci kansa to shine sai Allah yake cewa au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zaluntan kai shine ketare dokokin Allah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa Allah yace wanda ya ketare iyakan Allah wannan fa ya zalunci kansa saboda duk wanda ya ketare dokokin Allah ya zalunci kansa to zaluntan kai shine yin abin da Allah baya so inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atin hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum kaga karku ku aikata laifuka kenan saboda ka aikata laifi shine zaluntan kai wato aw zalamu anfusahum zakarullah sai su tuna Allah wato tuna Allah babban abu ne yana daga cikin abin da yake wato ake tsananin bukata game da mu alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan tuna Allah yana da matukar muhimmanci wa rajulan zakara Allah qaliyan fafadat aina suna cikin mutane bakwai da da a su a karkashin al'arshin Allah ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa wato mutumin da yake yawan tuna Allah saboda haka yasa lalle ne mutum kar ya rika nisa da abin da zai rika tunatar da shi Allah duk abin da zai rika tunatar da kai Allah to ka rika yin kusa da shi domin yana da amfani a cikin ainihin wato rayuwarka saboda haka mutumin nan ya tuna Allah ana nufin ya tuna girman Allah bayan ya aikata waɗannan laifuka ya ga to mawa ya saba ma Allah ne ya ga to yanzu Allah ya masa kaza ya masa baiwa kaza ya masa nisa zai rika saba masa sai ya tuna sai ya ga abin da ya bai dace ba fastaghfaru li zunubihim to sai suka su rika komawa suna neman gafaran wato ainihin zunubansu al-imam muslim wato ya rawaice ainihin wato wani hadisi daga sahabi abu huraira Allah ya yarda da shi ke cewa inna rajulan aznaba zamban faqala wani mutum ya aikata laifi sai ya ce rabbi inni aznabtu zamban faghfir ya ubangiji nayi laifi to ka gafarta mu faqala Allah azza wa sai Allah ya ce abdi amila zamban bawana yayi laifi fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamb sai ya san yana da ubangiji wanda ke gafarta zunubai wa ya'khudha bihi wato kuma yana iya kama shi da wannan zunubin Kada ghafartu li abdi to ina ba da sanarwa na gafarta mabawana summa amila zamban akhar sa'annan ya sake yin wani zunubi فقال ربي إني عملت ذنبا ويا أبنجي واتو ناساكين ونليفي فاغفره كغافر تامنش فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب باوانا يا سنينا دا ainihin wato ubangiji da ke gafartawa wa ya akuzu bihi kuma zai iya kama shi da laifi kad gafartu li abdi na gafartawa bawa summa amila zamban akar sa'annan ya sake yin wani zunubin fa qala rabbi inni amiltu zamban yace ya ubangiji nayi laifi faghfirhu li ka gafarta mu fa qala Allah azza wa jalla abdi alima anna lahu rabban yaghfiru zamba bawana ya san yana da ubangiji yana mai gafarta zunubai kuma zai iya kama shi da shi ushidukum ina shaidar da ku ani qad ghafartu li abdi falyamal ma sha na gafarta mu bawana komai ma ya ga dama ya je ya aikata wannan yana yin maka noni wato yadda Allah maɗaukakin sarki yake son bayinsa shi babban abin da ya fi damansa shine taurin kai a wurin bayi wato bayi su zama masu taurin kai su rika saba ma Allah maɗaukakin sarki amma ba sa jin komai a cikin zuciya amma mutum ya yi laifi ya tuna cewa akwai ubangijin da ya saba masa kuma hakan da ya bai dace ba bai yi abin da ya kamata ya dawo ya yi nadama ya nemi gafaran ubangiji to an shaidan ya sake zamar da kafansa wata ya sake wani laifin ya nemi gafaran Allah zai gafarta mishi saboda dai ubangiji abin da ke jin daɗi shine bawan ya yarda yana da ubangiji kuma ya yarda cewa ba wanda ya isa ya gafarta masa sai wannan ubangijin to in har ya nemi gafaran tsakaninsa da Allah to wallahi Allah zai gafarta mishi sai ya sa wani mutum ya zo ya ga wani abin da wani ya aikata na laifi sai ya zo ya ce wallahi la yaghfiru Allahu li fulani yace na rantse da Allah Allah ba zai gafarta mu wani ba sai Allah yace man zallazi ta'alla alayya alla aghfira li fulan waye yake rantsuwa da ni ba zan gafarta mu wani ba fa inni qad ghafartu lahu wa qad ahbattu amalaka ina gaya maka na gafarta masa kai kuma na bata aikinka me yasa zaka zo ka ce ni ba zan yi gafara ba Allah madaukakin sarki ce wa inni ghaffarul liman taba wato ni mai tsananin gafara ne inda mutum ya tuba sai sa a wurin tuba ana neman tuba na gaske ne kawai wato ana buƙatan tuba na gaske ya ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatan taubatan suma tuba mai nasiha shine tuban gaske duk laifin da yi ka tsaya tsakaninka da Allah yi abin da malam mai alari ya faɗa annadamu ala alama fata wan niyyatu alla yauda ila zambin wa ay yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kawai abin da ake nema kenan kai tuba tuba na gaske idan kai wannan Allah maɗaukakin sarki zai gafarta maka wa mai yaghfiru zunuba illallah ai ba mai gafarta zunubi sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai sa Allah maɗaukakin sarki yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru jami'a Allah maɗaukin sarki ya ce ya ku kuka yi sakaci wajen aikata laifuffuka kafa kuɗi ba tsammani game da rahaman Allah dan Allah na gafarta zunubai ga baki ɗaya saboda haka ka nemi gafarin zunubanka Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana aya ta ƙarshe ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri wajen natun ta jirgin daɗi hal an haru koli da nafiya, wani Allah faɗoƙi sarki yace ula ikka da za a umar firawun min rabu-him irin waɗannan sakamakonsu shine wata gafara daga wajen ubangijinsu wato ma damasin nemi gafara Allah to Allah a shiru yake ya musu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan suna da gafara daga wajen ubangijin su wa jannatu bayan mun gafarta musu sai kuma mu ba su aljannata aljannatakai ta min tatihal anhar wanda koramu ke gudana a burbushinta wato dukkan wani nau'i na abubuwan sha da suke bukata to ba wai famfonsa ne ake da shi ba koginsa ne ake da shi kowa a ƙasar gidansa akwai kogin akwai kogin madara akwai kogin giya akwai kogin nono akwai kuma kogin ruwa garau wanda yake natural saboda haka in ma ba sha kake so ba har wanka kake so kai a ruwan nono ya ka fada kowa da koginsa tajri min tatiyal anharu kuma abin dadin khalidina fiha wato a cikin sa za su dawwama ba ranar da zai yanke ba za a ce an yi irin nefan Najeriya yau an dauke kaza gobo kaza jibi yayi spark duk wannan babu ruwanka a nan shi komai ukuluha da'imun wa zilluha tilka uqubal ladina taqaw wa uqubal kafirin annar Allah ya ce ukuluha da'imun abincin dan dan abincin aljanna shi dindindin ne ba a raninsa ba a kakansa yana nan ne dindindin ba za a taba cewa yanzu ai lokacinsa ne amma yanzu ba lokacinsa bane ukuluha da'imun wa zilluha haka inuwan aljanna dindindin ne tunda ba rana bane ballantana a ce to ai ranan tayi ta nan yanzu ta nan ba ba inuwa sai rana babu shi yanda yake da inuwa aljanna haka inuwa yake shi dindin kamar an riga kawai an yi rufi ne ma wannan wurin haka inuwan zai ci gaba da zamowa tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar khalidina fiha ay makisina fiha abadan wa ni'ma ajrul amilin madalla da ladan da za a ba ma masu aiki waɗanda suka yi tsaya suka aikata abin da Allah yake so wallahi in sun je aljanna su kansu sai sun yi burin da sun yi aiki saboda haka an ba su aljannan da tafi wannan saboda abin da za su gani na ni'imomi Allah ya sa muna cikin su za mu tsaya na abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abin da muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin